أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد يوم قواد سكي سورا رمو لكم كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا واتو biyar mai ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya, wanda shi daidai da 28 ga watan biyar shekara 2010 sha'awa da ashirin daidai inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami taqiyuddin hilali mai suna al-hadiyyah ila ta'ifati mun cika darasi ɗari cif ko halka ɗari cif muka tafi wannan ita ce halka ta ɗari da ɗaya kafin mu ci gaba da halka ta ɗari da ɗaya ina mika ta'aziyya da jaji ga ɗaukakin al'ummar jama'ar sakkwato ga baki ɗayinta, da kuma al'ummar musulmi a najeriya abin da ya faru na harin da aka kai sabon birni daga jiya zuwa yau wanda yana daga cikin hare-hare mafi muni wajen adadi na mutane masu yawa da aka kashe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sa mutanen da suka mutu ta wannan hanyar mutuwar ta zamanto ita ce hutu a gare su Allah ka sa inda suka tafi yafi inda suka bari yan uwansu da danginsu da abokan arziki duk wanda ya rasu Allah ka ba shi haƙurin rashi in sun bai ‘ya'ya muna roƙon Allah ya zamanto wakilinsu a kan ‘ya'yansu lokacin da ba sa nan sannan kuma a ita kuma gwamnati daga na jihohi har zuwa na ƙasa muna roƙon Allah wannan nauyi da aka ɗora musu na tsare rayukan al'umma wanda lokaci yana zuwa akwai sanda mulkin zai ƙare Allah ya tsayar da su ya tambaye su muna roƙon Allah wannan nauyin Allah ka ba su ikon sauke yaushe Allah kuma ka taimake su wajen su tsare rayukan al'umma da dukiyoyin al'umma a wannan ƙasa su kuma al'ummar mu Allah ka ba su ikon komawa zuwa gare shi ta hanyar ko da mutuwar za ta zo yanzu da ya kalli ababen da suka faffara a kwanan nan wanda har sai da ta kai ɗaya daga cikin kamfanin jaridu manya suka ɗauki wannan bidiyo ɗin da suka dinga fita cewa ga halin hausa fulani a lokacin da aka shiga cikin lalurar coronavirus ka ga mutum magidanci da matarsa ya sa a kunna waka ta yi rawa ya yi rawa a gaban 'ya'yansa ta juya duwawanta duk duniya na kallon shi tana wasu ma za ka ga saboda ba su saba haka za mutum ya yi him da shi kamar kayan wanki kuma mafi yawancinsu ba fa yara samari 'yan shekara ashirin da wani abu a magidanta manya su ɗauko su nuna wa duniya a cikin wannan yanayin da muka shiga cikin insha Allah za mu samu lokaci ranar lahadi in Allah da za mu yi karatu da safe kan wannan matsala din da ta sake dirƙaƙo wannan musifa da ta tashi dirƙaƙowa kuma wannan samara ne amfani ne da aka samu na sakamakon tasirin fina-finan hausa cikin al'ummar hausa kowa ya san a yi rawa mace a ɗauka a bidiyo da matar da mijinta ta kada gabanta ta kada bayanta ba ta jin kunya a yada wa duniya ta gani ya san wannan cewa ba addinin bahaushe bane ba al'adarsa bane wata musifa ce ta shigo shi sai dai mu roƙi Allah ya kiyaye mu kuma mu faɗa wanda ya ga dama ya ɗauka shi kenan wanda bai ga dama ya ɗauka ba shi kenan dama wa'azi biyu ake wa mutum a rayuwa ko a ja maka ayoyin ƙur'ani da hadisai shi kenan in ka ɗauka an fita haƙinka in ka ɗauka ba sai ka jira wanda duniya za ta yi maka duk kuma wanda ya sake duniya ta mar wa'azi to ya shiga uku kuma mutane yanzu masu neman aure to mutum ya dinga hankali wani gida zai faɗa, domin duk uban da za ka gani ma'ana ina nufin mahaifi kar wani ce na ɗura zagi a'a duk mahaifin da za ka gan shi irin wannan matarsa ce rawa shi ya yi rawa a gaban 'ya'yansa duniya a ɗakko a yaɗa musu kai ka in ka je neman aure ka faɗa wannan gidan duk abin da ka gani na musifa da bala'i to zai shiga cikin abin da Allah ya ce ne wa ma a saba min musibatin fa bima kasabat aydikum dama yarinyar da ta taso ta ga babanta na rawa ba ta jin kunya yarinyar da ta taso ta ga mamarta na rawa ba ta jin kunya to me matsalar duk rashin mutuncin da ta shuka maka daidai kake take da ta shuka daidai kake da ta shuka maka ta karta maka wannan rashin mutuncin wannan shine abin da ke faruwa insha Allah za mu karatu ranar Lahadi idan mun fitar da lokaci za mu sanar lokacin da za mu karatun kuma yadda muka saba za mu yi shi sannan mu buɗe layi waɗanda suke da ƙarin bayani ko kira sai su kira muna roƙon Allah waɗannan musibu Allah ka yaye mana su اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا هل قدمك يا أتلي لا ينزو kafin mu ci gaba da maganan ɗari da ɗaya wayanda suke sauraron ya kamata mu zamanto masu adalci Allah madaukakin sarki yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama tarbiyya akan wata matsala muhimmiya a cikin suratu al-ma'ida kowa ya san irin abin da aka yi wa annabi aka koro shi daga garin makka ɗan garin ne aka hana shi shiga garin amma daga baya Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa musu yana ce musu ya yi hallazi na amanu la tuhillu sha'a'ir Allah wala shahar al-harama wala al-hadi wala al-qala'id wala amin al al-harama yabtaguna fadlan nazar bihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu sayti wa la yajrimannakum shan'an qawmin an saddukum an almasjid alharam an ta'tadu kada kin wasu mutane da suka hana ku kaiwa dakin Allah mai alfarma suka kore ku daga garin Makka a matsayin ku na ƴan garin ku ki musu adalci kan haka Allah madaukakin sarki ya kala tafiya can gaba a cikin wannan sura a aya ta takwas. ya sake kiran mabiya annabi Muhammad yace musu ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada a qist ku zama masu tsayi da shaida dan Allah sai yace wala yajrimannakum shan'anu komin ala allah ta i'dilu huwa aka rabu taqwa kada kin wasu mutane ya dauke ku ku ki musu adalci Allah ce ku yi adalci shi zai kusantar da ku zuwa ga tsoron Allah sannan ya kawo jumla ta aliyya bayan ƙullaha ku ji tsoron Allah min dalili saboda inda Allah bi bima ta'malu duk abin da kuma ke yi Allah subhanahu Ta'ala, zai ba mu labari a kansa kafin mu shiga cikin karatu kamar yadda anan wajen na yi bayani a kan littattafan Sheikh Muhammad bin Abdul na faɗa na ce Muhammad sunansa sunan babansa ne sai ake jingina wanda suka yadda da littattafan shi da karanta shi ake ce musu wahabiyawa ba a jingina su zuwa ga ɗan ana ce musu muhammadawa to mun faɗa mun ce babu wata jama'a a duniya wai sunanta wahabiya ƙarya ne in ka ji wani na amfani da kalman wahabiyawa to yana faɗatta ne a tanabuz ne bil alƙab abinda Allah ya hana ya ce wala tanabazu bil al'ab in kuma ka ce akwai ta to ina so don Allah a duba littattafan wani littafi ta'arifin wahabiyawa yazo kuma me aqidin su su na wani littafi ta'arifin kamun alwahabiya yazo kuma duk Najeriya wani malami ne kamar yadda ake samu a ce wani ɗan izala ne kamar yadda za ka samu a ce wani ɗan tijjaniya ne wani ɗan ƙadiriya ne din najeriya wani malami ne shi ya sama kansa anal wahabi ni ba wahabi ne so da masu sauraron mu su fahimta kalma ce ga wasu waɗanda suke maƙiya da'awar karantarwar sheikh muhammad bin abdullahi suke faɗa ga wanda ya yarda da karantarwarsa da aka muna so don allah ku yi wa Sheikh Muhammad bin Abdul adalci kamar yadda muka ce 'Aiwa wa Shehu Tijjani adalci abinda aka ga ya rubuta a littafinsa ai masa ilzami da shi abinda ba shi rubuta a littafinsa ba in an tashi za a yi magana a ce kamar yadda aka ce an ce Shehu Tijjani ya faɗa duk wanda zai zo ya kawo tarihin Muhammad dan Abdulwahab, to ya kamata ya ɗauko tarihin da ɗalibai shi da mutanen shi suka rubuta a kan shi in kuma aƙida ce kafin ya rasu ya rubuta littattafai na aƙida a koma a ga shi ne ya rubuta a matsayin aƙida kuma na faɗa a nan wajen na ce yana da littafi sama da ashirin ba maganar da wani ya faɗa a kan shi ba to da karka zo ka ce a ai kai akwai masu son shi ba za ka ɗauko maganar shi ba akwai masu ƙin shi ba za ka ɗauko maganar shi ba akwai malaman tarihi wayanda ba sa son ki ba sa kin shi matsalar tarihi ba ta fi wahala ba matsala ce wani lokaci da ba isnadi take da shi ba shi yasa al-Imam tabari da zai rubuta Tarihul Umam wal Mulk Tarihul Tabari nashi sai da yace ni alhaki ne a kaina duk matsalar da zan kawo in kawo maka isnadi ga wanda ya faɗa mu kai ka je ka bincika ya tabbata ko bai tabbata ba to da muna so a yi mashik Muhammad bin Abdul Wahhab adalci amma ƙarya ne babu wata jama'a sunanta wahabiya da ma'anan wai wa'annan wahabiyan suna da wata aƙida in kuma mutum ya ce maka akwai kamar yadda za a samu kula ne ya ce shi alƙadiri ko attijani shi ya yadda yana so duk najeriya ku kawo min mutum ɗaya wanda shi ya sa kansa suna alwahabi nisba zuwa ga sheik muhammad bin abdulwahab ina so sannan a faɗa mana littafin da wani malami ya rubuta ya yi ta'arifi ya ce ga ma'anan wahabiya, sannan kuma ga kuma akilinsu magana ce kawai da wanda ke so su zagi ahalus sunna sai su amfani da istilahin har sai da ta kai da an ci ba wahabi wani kawai sai ɗauka ga wani mutum ɗan tashin hankali cikakken makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda kuma wannan maganar karya ne saboda in ka ce za ka yi ta wannan attanabu sun bil alqab to ba muhammad bin abdulhab ba za ka zo sai kakin bin baziya da usaiminiya da da taimiyawa da waya karar duk wannan attanabuz ne bil alƙam da yana da alaƙa da littattafan ibn taimiya ai ba za ka zo ka samu da suna kuma taimiyawa ba ko ka ɗauki bin qayyim ka dingina zuwa gare shi wannan ba daidai bane amma mutane su suka kira kansu da suna to wannan kuma a ah, daban sai dai ka maganar da na faɗa kwanaki na ce wani ya ce ana cewa an bida maka ta ai shi bida ba lakabi bi bane aiki ne ai in kuma shi kuma wahabiyan shi ma aiki ne to shi kenan sai ka fito sai ka faɗa mana a ina ka gani me aikin su wahabiya da wannan tanabus ne bil alqab wannan shi ne a abin da ya shafi yana cikin matsala muhimmai a abin da ya shafi at-takfir a wajen mun faɗa muka ce mutanenmu da suke suka kafarta mutane ba akan ka'ida ba su ji tsoron Allah su bari kuma na ce wannan karatu kowa ya yi shi sha'in ɗariƙa kafire mai kuskure ne so da duk mutumin da ya tabbata ya shiga addinin musulunci da dalili da ya ƙini to ba kuma ka cire shi daga addinin musulunci sai da ya ƙini to amma sayyidina ali fa tare da abubuwan da ya yi wajen yakar kawariju tare da hadisai annabi ya kira sunan su da sifofinsu. da ya kakkashe su bayan ya yake su ya zo ya tsaya kan gawarsu ya ce wane wane da wane shaɗan ya ruɗe su aka tambaye sai ali aka ce me za ka ce kansu munafikai ne yace a'a waɗannan mutanen suna zikirin Allah da yawa suna karatun Qur'ani munafikai kuma la yadhkuruna Allah illa qalila kafare ne ya ce a'a amiral kufur faru gudun kafirci ne ma yasa suka shiga wannan matsalar menene matsalar sai ce ikhwanuna bagau alaina ɗan uwanmu ne suke zalunci a kanmu Allahu akbar kun ji da haka don Allah roƙon da nake yi mutanen mu suna, sunna ko mutum bai bi ka'ida ba Ya yi maganganu a kanka marasa daɗi wannan kuma bai za ka dama kai kai maganganun da suka wuce gona da iri ba a kansa ta ma tambaya shin su ‘yan izala su kaɗai ne suka ce ‘yan ɗariƙa kafirai ne su ‘yan ɗariƙa ba su ce ‘yan izala kafirai ba ne a cikinsu ana samu ko ba a samu ana samu kafin a zo a ce ‘yan ɗariƙa kafirai ne kowa ya san a nan ƙasar a baya akwai rigima matsananciya tsakanin tijjaniya da kuma ƙadiriya amma bari in sa ɓangaren abin da ya shafi tijjaniya da kuma ƙadiriya ko ji irin abin da suka faɗa wajen abin da ya shafi

assalamu alaikum masu sauraro za ku saurari wannan watsa ta rabi daga bakin sharif da la'arakawa amma kafin din wannan watsa za mu sa maganar wannan mutum da za mu yi rabi domin ku ji daga bakin talbijin shirin bidiyo aikin na talbijin addini ya ta farko daga farko na ya kai ko dole da kai ba shin yan uwa sun yi abin da ya faɗa a janibin mu jaddidin mu shekku kuma na dan kotu yanzu kuma zai sake matsawa gaba ya musulmi ga hakirinsa ga ɗan idara su aka so ɗaya to idan zai musulmi ya ba da mai da ɗan farko ko saura mu da hakiran kirka da ɗan idara to alfishin kirka wallahi zan yi farko ya ba ɗan idara ba to kun ji ɗan uwa ga musulmi ga kirista ga ɗan izala ka yi tunani ga musulmi ga kirista ga ɗan izala me yake ɗaukar ɗan izala shi ga kan musulmi ga kirista ga ɗan izala ina son zan ba wannan mai ba yadda yake da kiristoci akan addinin musulunci to kuma ba za su irin aƙida da suke koya wa almajiran su ake yaɗa. Ni dai karɓar da ke bautawa halin kiyaye sarki dai ke bani abin da nake ba zai yi ba. To wa'annan abubuwan su ne mahallin mutuwar mu da. To wa'annan su ne su kuma a gurin su wa'annan aƙidun duk wanda yake da su kafiri ne duk wannan aƙidun wa'annan waƙe-waƙen da suke da shi kuma wanda suka ce wa'annan kafiri ne suna fada ilaha illallah ba bari mu tafi su kuma nasu raddin da suka yi ku ji abinda su kuma suka fada akan wannan bangaren ku ji أنا بالقادر مولانا بالقادر مولانا بالقادر مولانا بالقادر مولانا بالقادر مولانا بالقادر ترك الأنفس كيف مولانا بالقادر ترك الأنفس كيف مولانا بالقادر ترك الأنفس كيف مولانا بالقادر ترك الأنفس كيف مولانا بالقادر ترك الأنفس كيف مولانا مولانا ɗaya daga cikin waƙoƙin kafirci da fasikanci da ridda wannan faɗanci janiya ne yake mayarwa da 'yan ƙadiriya raddi yake cewa sun yi waƙoƙin kafirci da fasikanci da ridda kuma kowa ya san yan ƙadiriyan nan yan ɗariƙa ne su ma su ma suna la ilaha illallah amma wannan ya kalle su ya ce waƙoƙin kafirci da fasikanci da ridda ashe sun yarda cewa tare da su wa'incan suna la ilaha sannan wani ya ce musu kafirai fasikai sun yi ridda bari mu ci gaba da jinsa ƙasar kabara ya rubuta a cikin wani littafi nasa insha Allah za ku sauran bincikan idan Abdul Jabbar ya manta da wani littafi nasa insha Allah ɗaya daga cikin makokin kabarci da fasikanci da iskanci da rijiya wacce na tar kabara ya rubuta a cikin wani littafi nasa insha Allah za ku sauran bincikan idan Abdul Jabbar ya manta da iskanci. Kun ji waƙoƙin kafirci da fasikanci da ridda. wannan fa sashi ke faɗawa wa sashi wannan ta yanzu bari mu tafi ɗaya ɓangaren ku sake jin maganar shi shehu ɗahir bauchi ni yanzu na faɗa a wajen karatun nan ni a waje na maimaita na ce ‘yan ɗariƙar tijjaniya da ‘yan ɗariƙar ƙadiriya ba kafirai ba ne musulmi ne dan wa man sabata islamu hu biya ƙinin duk wanda ake da tabbas ya shiga addinin musulunci ba za a cire shi musulunci ba sai da yake ne amma na san cewa ana iya yin aikin da daga baki ke iya cire mutum daga addinin musulunci idan sharaɗi ya cika babu mani wannan shi ne wannan yasa malamai ke buɗe babubbukan ridda a littattafansu ko ya san musulmi ne ke ridda bari mu tafi wani a nashi mu ji me shehi yake faɗa sai mu sa muku maganganun shi kuma malam Jafar ku ji sai ku yi adalci tsakanin wannan da wancan wani wanda ya zo ya tambaya yanzu yanzu na ya ce sa ya ji ake wai kwanan baya na faɗi buguwar magana game da shekarau tsohon gwamnan Kano na ce gara Jonathan da shi ni ban ambaci sunan gwamnan kano shekarau ban ambaci sunan jonathan ba abinda nake wani zaɓe kowane mutum ya zaɓi masoyinsa kowa ya zaɓi masoyinsa ban da masoyinsa masoyi da hausa iri biyu mai son ka masoyinka ne mai soya kama masoyinka ne da kana ganin mai son ka ka zaɓi masoyinka wanda zai soya ka na ce in ne aka rasa wanda za mu jefa ƙuri'a sai ɗan izala da kamiri in an samu na uku mutumin da ba kamiri ba wa ɗan izala musulmi zalla mu ɗan ƙwamuri za mu jefa masa ƙuri'a a ga ɗan izala ba musulmi ba ne zalla sai ba mamaki tun da ba musulmi ba ne zalla to manafiki ne wanda shi manafiki kuma sharrinsa ya mafi na kafiran zallama shine ba samu ɗan ɗari gaba amma ita ya saura sai ɗan izala sai kirista sai mu duba maslaha shi kirista dai bai san shehu tijjani na ba balle ya zage shi kun ji kirista bai san shehu tijjaninsa ba balle ya zage shi amma kirista fa ya san allah shehu tijjani kuma yana zagin allah saboda a wajen shehu gara wanda zai zagi Allah ya goya masa bawa da wanda zai zagi shehunsa shehu tijjani bari mu mana ɗarika ta balle zage da ya san wara ta ko salatul fati na ko kelle na balle zage su kirista ya san Allah ya san annabin shehu tijjani kuma kowa ya sani cewa kiristoci na zagin annabi Muhammad da haka wani shehu ɗan rubauci gara a zagi gara mai zagin annabi Muhammad da wanda zai zagi shehunsa da kuma ɗariƙar shehunsa wannan shine maganganun da shi yake yi ba bari mu ci gaba da jinsa jinsa ba da da sika a cikin da yana zagin wani waliyanmu yana zagin iyayenmu jinsa ba da a sika akan mota yana yawo yana zagin shehunanmu da iyayenmu saboda haka idan suka zo su bi kawai daga kirista sai ɗan izara to za mu zaɓi kiristan nan ya kare ɗan zara nan mai zage shi su bi ni abin da nake kenan ban kama sunan shekarau kun ji jama'a abin da ya faɗa ba tsakaninka da Allah mai saurari da zagin Allah da zagin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zagin shehu tijjani da ɗariƙa shehu tijjani waye ya kuma ni ni dai na tabbatar da cewa addinin musulunci yana iya tsayuwa ko babu ɗariƙar tijjaniya kuma an yi lokacin da an yi musulunci sama da shekara dubu bata amma babu yadda za a yi ɗariƙar tijjaniya ta zauna babu musulunci zama a gurin shehu ba ku gane abin da muke so ku gane shi yasa za ku ga ɗalibansu mafi yawancinsu ban ci duka ba in koga suna ta da jijiyar wuya to an taɓa malaman ne domin an gina a zuciyarsu san malaman sama da san Allah da annabi da san sahabban annabi shi yasa yanzu nan zaka ga mutum ya fito yana maulana maulana su billahi allazi in an taɓa su maulan maulansu billahi allazi babu zaman lafiya maulan maulansu saboda a zuciyarsu an gina ganin ne yanzu kai ta dura mala bakar goma zagi ka ta ɗurawa ibn taymiya zagi kai ta ɗurawa muhammad bin abdullah zagi sai kai da shi ne ko haɗa a gaban Allah in kana da dalilin zagin shi ka faɗa to wannan maganar da ya faɗa hadisi ya tabbata a cikin bukhari ya kawo shi babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi a hadisi na 3393 hadisin abu hurairah hadisin qudsi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ce ta'ala qala Allah ta'ala yace yashtumu lubbuna adam dan adam yana zagina wama yanbaghi lahu an ni? bai kamata a ce dan adam yana zagina ba in ji Allah wa yukazzibuni dan adam yana karyata ni Wa wama yanbaghi lahu amma bai kamata ga dan adam ya karyata ni ba amma shatmuhu fa qawluhu zagi na da yake in ji Allah maganar sa cewa inna li waladan cewa ina da da lala me aqidar kirista ne Allah subhanahu wata'ala yana da a suratu maryam har sai da Allah subhanahu wata'ala ya je yayi magana a suratu maryam mai Allah maɗaukakin sarki yake faɗa lokacin da ya gama maganar annabi Isa cewa yayi da ya gama zalika isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi wannan ita ce magana ta isa ɗan maryama ba isa ɗan Allah ba maganar da suke jayayya a kanta. sai Allah ya ce ma kana lillahi an yi da min waladin subhana idza qada amurin fa'in inna ma yaqulu lahu kun fayakun saboda munin wannan maganan Allah bai gama magana ba a suratu maryam har sai da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa qalu takadar rahman waladan sun ce Allah ya rikida Allah ce laqad ji'tum an idda kun zo da abin da yake yana da muni domin ƙarshen rashin mutunci a duniya kace Allah ya tsugunna ya hayu Allah yake takadu samawati yatafattarna minhu sama takan yi kusa ta tsatsage watan shakkul ardu ƙasa ta daddare wata khirzul jibalu hadda duwatsu su faɗo su tarwatsi saboda mai an da ulin rahman walada an yi da'awa an ce Allah yana da ɗa yanzu fa ku kalla fa ku gani fa wannan fa a cikin ƙur'anin da shi shehi ya haddace ne fa amma yake ganin gara wanda ya zaji Allah ya zagi manzan Allah da wanda ya zagi shehun shi da shehun da ɗariƙarsa in ya tabbata ma an yi zagin sannan nan mun ka karanta sun ce wa man sabbana wa lam yamut mata kafira duk wanda ya zagi su bai tuba ba to sai ya mutu kafiri wannan shi ba takfiri bane ba kafirta mutane bane wannan shine bari mu karasa jin shehi ku ji abinda yake faɗa bari mu karasa na ce gara a zaɓi kirista a kan a zaɓi ɗan gizala in yi gara ɗan gizala ne to haka yake daga mafiya lallai dukkan wanda ya zo ya ce mana wai mu tsale musulmi mu zaɓi kirista to kusan zuciya ya faɗa mana na faɗi wannan magana a kano don kacewa mai tafiya ka san a kano ne akwai 'yan ɗarika sun ba da ma ba da sun ce sun yanke hukuncin kisa tun da suka wannan kun maganan malam jafar ce Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kuma wannan shine ra'ayin mu babu yadda za a yi abadan a ƙasar nan a kowane irin matsayi a tsayar da musulmi ɗan ɗariƙar kadiriya ko ɗan tijjaniya a tsayar da kirista sannan mu goyi bayan kirista mu ce mu a gurinmu gari kirista da wannan ɗan ɗariƙar ƙadiriya ko tijjaniya na rantsi da Allah duk wanda ya haka ko a gaban Allah ba shi da uzu amma abin da muke so yanzu ina jira yanzu in ji wani ya fito cikin waɗannan yaran da suka taso suna hayaniya suna lagau nan wajen na faɗa mala bakar gumi magana na ci wannan maganar da malam ya faɗa ba daidai ba ne ta saba ma Kuma ko muna faɗa so da mu ba a gina mu akan bin mutane ba an gina mu akan bin dalili ne in kana da dalili mu bi ka in ka dalili mu ajiye ka dama Allah bai aiko mana kai ba shi nan. to yanzu shin wannan mawkifin da shi Shehu ɗahiru Bauchi ya tsaya ba takfiri ne da yan dariƙa shin ga yan izala shin idan yan izala ne suka ce wa yan dariƙa kafirai ne su suka yi laifi in wani daga cikin ɓangaren tijjaniya ya ce ma ɗan izala kafirai shi bai yi laifi ba shin yanzu maganganun nan da nasa su ‘yan tijjaniya suka ce ma ‘yan ƙadiriya kafirai ba laifi ba ne? koko su wa'incan su kafirta waɗannan shi kuma ba daidai ba ne kawai na ɗan izala ne ita ce babban matsalar saboda haka abinda muka fara da shi na walayi jiriman na kuma shan'anu komin ala Allah ta adilu idilu a ƙarabu littaqwa ku cewa ma kuka wanda ya zage ku bai tubo ba sai ya mata kafi sai ka ce wanda ya zage ka haji ka kuka faɗa ka ce wanda ya zage ka in ya mutu bai tubo sai ya mata kafi duk wanda ya zage ka kai ba kafarta shi kai ba wannan ba yana cikin littattafan ku ba mun karanta a nan wajen saboda haka ya kamata a ji tsoron Allah akan wannan matsala matsala ta takfiri tana da hatsari an yi ta a baya kuma mun faɗa mun ce kuskure ne wanda suka yi ta iya abin da ya bayyana gare su kenan a wannan lokacin da yanayin da suka samu kansu da yanayin yadda abubuwa suka lalace tare da kusakuran da ke ciki banda wa'annan mutanen sun tashi sun yi wannan karatun da yanzu nan unguwar da nake a cikin garin tudun wada da yanzu Allah kaɗai ya san alloli nawa ne da annabawa nawa a cikin unguwannan. nan da yanzu Allah kaɗai ya san alloli nawa ne a cikin garin Kaduna nan da abin nan wannan shine abin da muke faɗa da haka da Allah ai kokari a kiyaye malaman mu sun yi rubutu kan wannan mutum ya dauki fitnatu tafsir wanda Sheikh bin Baz Albani da Usaimin suka rubuta a hade al-Allama Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a littafin sa hukumi tarikhis sala cewa yayi daga cire mutum a musulunci wanda ya tabbata musulmi ne a je wajen Allah matsalar da girmanta ya ce gara ka ga mutum dubu ba musulmi ba ne a ce maka musulmi ne kai kana tsammanin musulmi ne ka ce musulmi ne ai ta rikici da kai har a je gaban Allah a haka ya fi sauƙi saboda hatsarin da matsalar take da shi saboda haka in lokaci ya zan faɗi littattafai alal aƙalla in faɗi guda goma ya zamanto tilka asharatun kamila don ya zamanto wannan don a fahimci malamanmu sun yi rubutu kan wannan matsalar da kuma hatsarinta da kuma nabbaha mutane akan cewa dole kafirta mutum sai idan sharaɗi ya cika babu mani'u amma daga ƙarshe babban dalilin da ya sa ga kullum suna ta tada jijiyar wuya akan wannan saboda sun san a cikinsu akwai waɗanda suke aikin da wallahi da ƙur'ani da sunna suna aiki a ƙasar nan a matsayin shari'ar musulunci na nan da Allah sai sun tafi lahira yanzu wanda ya zo ya ce zai taka wuyan annabi saboda shehu ibrahim billahi alaikum inda shari'ar musulunci na aiki da gaske wannan me zai hana kansa bai sauka ƙasa ba me zai hana ko yanzu mutum ko babanka ne dan Allah a baka a ce kai alƙali ne amma gashi wannan babanka ne yace zai taka wuyan annabi Muhammad wani hukunci za ka mai mutum ya ce inda annabi zai taso daga madina ya zo nan saboda annabi sai ya taka wuyan wannan mutum wani hukunci za ka wani hukunci su ma sun yadda duk da ya faɗi la'ilaha illallah a wannan lokacin ya faɗi wannan kalmar shi ma kabiri ne haka suka ce haka suka ce haka suka faɗa da haka yin sha'allahu in mun samu lokaci akwai gabar da ina so akwai wasu matsaloli da zan tattauna a wa'annan matsalolin ana nuna min cewa lokaci yayi halka ta gaba masu saurare su jira za mu tattauna ƙaliya shin malaman sufaye annabi suke gani ko aljanu suke gani wannan shine abin da zai biya sai a jira mai yanzu wa bi hadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh